wannan dambe da za ku kalla yanzu dambe ne tsakanin autan bahago na dutsen mari daga bangaren gurmada shine sa jan wando dogo da abokin karawarsa bahagon musan kaduna daga bangaren jamus wato arewa kenan shi kuma shine sa gajeren wando mai ruwan kasa dambe ne duka bangaren gurmada da bangaren jamus kuma duka yan dambe ne masu lokaci masu tashe dambe ne wanda aka casu aka biya yan kallo wannan dambe dambe ne wanda aka yi shi yau lahadi a gidan damban alizuma da kenan diye diye dambe ne kuma wanda ya burge yan kallo dambe ne wanda da 'yan kallo suka yi ihu a wannan dambe. 'Yan kallo ku biyo mu domin kallon wannan dambe tsakanin Otan Bahago na Dutsen Mari daga bangaren Gurmada da Bahagon Musan Kaduna daga bangaren Jamus. 'Yan kallo ku kalli wannan dambe sannan ku yi subscribing na wannan channel din wato Damban Mazaje TV a YouTube. Ku yi subscribing ku danna karrawa domin samun damar kallon kowanne wasa da za mu sa a wannan shafi namu. gwaza na garaba sun gwaza dole ma ba da kawa. Na gode malam jabar na gode bare na baka gida. Da kai ya kai yaƙi ma. kuma kuma na gane ka a gidan dambe na gane ka a tv na gane ka a fili lallai ya ce yau ya taho ba eh ya ce wallahi dan bai ya kawo shi daga garin su ya taso ya shiga mota kuma kana gani ne sai da kaji dan dambe ne idan kana so ka ga dan dambe mai kyau ka duba na dan hannu ne tun nan za ka gane akwai damuwa bai kwancewa ai ta amarya ai ta amarya ce ni ma arziki na alin tarara yana gudu na hannu ya kwancewa shi na sadin kan samu sauki eh ina ga ya kawo gudu na sai ya gana shi bi kasa kila eh Jamilu ga riba ga kaki ne ne mai magana ina da kai kafin sarkin mawaka ya iso ka san kai gaba shi lukufet ban san maganin da lukufet kai ba sarkin mawaka ce da ya sha sai ta jin yunwa ce wa'ina ka da eh, alanta ana wanke ma ciki ne an garin mu ina ka haɗu da alan tarara waye kai kali alan tarara ne kai na ta hana gada nace ga ni gidan sojoji ne zo ya kama ni ne da ka Hai ga ya ya gobe, mu shi haka ka kara shayi jama'a yan kallon jamus an boko gane ko wane ne wanga bare tana muku shi kun ga damuwa sani mai kihi kun ga problem din sani mai kihi nan fa eh wallahi sani mai kihi kun ga damuwa ta nan eh ya ci maza amma ko ba ci shi a yanzu to shagona ne na nan ba a gwada mai dambe daga niger ma ya dawo yanzu ya ce ka a'udhu billahi auta na dukan mali ka gaba da garkuwar ba hagan muta ba auta na dukan mali ka gaba da garkuwar ba hagan musa auta na dukan mali ka inda biri ga doya banana autan na dukkan mali shi ma ya mai da martani wallahi shi ma ya taba ka wallahi kowa ya taba kowa wuri bugu wuri guda tsoro ne autan na dukin mari wayo autan na dukin mari autan na dukkan mari ruga ta ji wuya